تنزيل العزيز الرحيم wannan tafarki madaidaici da shari'ar miƙaƙiya an saukar da su daga ubangijinka mabuwayi wanda ba a yin galaba a kansa mai tausayin bayansa muminai